kamar yadda rahotanni ke cewa fiye da mutum goma ne a kashe yayin wannan farmaki da aka kai a ƙauyen tabga da ke cikin karamar hukumar ibbin wanda ko a makonnin baya ma sai da aka yi fama da tashin hankali a yankin su haka ma ana danganta wannan harin da rikicin da ke akwai a tsakanin wasu al'umman ibbi da kuma makwabtansu yan kabilar tarok da ke cikin jihar filato wanda a baya aka sha kwamawa wannan hari ya fa jawo firgici da kuma zaman ɗaɗɗar a yankin ibin da yanzu haka ma ba san inda wasu mutum fiye da hamsin ba suka shiga hakanan jami'an kiwon lafiya a yankin da ba sa son ambaci sunayensu sun tabbatar tabbatar da cewa akwai wasu mutum fiye da goma da aka jikata da yanzu haka ake wa jinya a wasu asibitocin jihar kamar yadda jami'an gwamnati suka tabbatar tuni a kara tura sojoji a yankin yayin da hankula suka fara kwantawa honorable ishaku adamu shine shugaban karamar hukumar ibin eh, mutane ne daga plateau kasuwar saba sukan tare hanya idan yan kasuwa suna da su tare su su musu fashi wannan abu ne wanda ya dade yana faruwa haka yanzu kuma abin ya sake ya dauki wani sabon salo ta yadda suna kai hare-hare ma ƙauyuka wato yanzu zuwa yanzu dai mutane da suka ransu suka rasa ransu mutane guda tara ne amma guda biyar an kashe su ne anan da aka kai hari amma guda hudu kuma daga ciki sun mutu ne sakamakon kokari da suka yi na su tsere daga wuraren da ake fadan suka bi ta ruwa a ruwa ne kuma suka ba su iya fita ba sai Allah ya yi ikonsa suka rasa rayuwarsu already yanzu mutanen da suke wannan kauyukan da yawansu sun gudu sun zo cikin ibi waɗansu sun tafi wani kauye da ke kusa da nan inda abin ya faru a karamar hukumar wukari a jibu suna tare a wannan wurin suna gudun hijira waɗansu kuma suna cikin ibi waɗansu kuma suna cikin dabbar. to kuma kuke don taimaka waɗanda suke gudun hijiran. Eh, waɗanda suke gudun hijira mun samar da makarantu na primary school eh, wanda yake a yanzu da yake suna hutu mun ba su makarantu kamar guda uku duka suna ciki sannan mun tanadar magunguna da kuma abinci a halin da ake ciki yan sannan kwantar da tarzoma ne ke shawagi a ƙauyukan na huta inda da farko maharan suka fara kai farmaki kuma kamar yadda kakakin rundunar yan sandan jihar taraban sp joseph kwaje shaida min ta waya yayin da suke haramar tafiya yankin ya ce hankula sun fara kwantawa shi kuma mukaddashin gwamnan jihar taraban alhaji garba umar ya ce za su ɗau ƙwararren matakai na bankaɗo waɗanda ke da hannu a wannan tashin hankali yayin aiko da wannan rahoto tuni tawagar hukumomin ba da agaji suka kama hanyar zuwa garin don ba da tallafi ga waɗanda yanzu haka ke gudun hijira Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.